마시고 a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim masu sauraro muna muku maraba a fitowa ta hudu a wannan shiri mai albarka ma'ana gida mai cike da sa'ada idan kuna biye da mu a abin da ya gabata na baya mun yi bayani akan matan da suka haramta ga mutum ya aura lokacin da ji neman aure mun yi bayani cikakke a kan matan da suka haramta har abada mutum ya aure su da kuma matan da ya kamata eh, da ya haramta mutum ya aure su saboda ma'ana zuwa wani lokaci sannan kuma muka yi bayani matan da suka haramta saboda kasancewa suna cikin idda nau'i na matan da suka haramta a aura na uku su ne mai macen da ya kasance wani yana neman aurenta lokacin da mace mace ake neman aurenta to bai halatta kuma wani mutum daga waje daga baya shi ma kuma ya zo ya nemi wannan auren ba addinin musulunci ya haramta wannan gabaki daya sai da wasu sharuɗa a lokacin nan da zaran mutum ya san cewar ya ga yarinya yana santa ya bincika aka ce masa akwai wani kuma wannan mutumin da yake ciki ma'ana ta amsa masa ya sanar da iyayenta cewar yana santa sharaɗi na biyu ya kasance ta amsa masa sun daidaita lamarinsu kawai ba abin da ya rage in ba a zuwa ɗaura aure ba to bi halatta mutum kwata-kwata ya je neman wannan auren ba abin da ya kamace shi a wannan yanayi shine ya haƙura arzikin allah subhanahu ta'ala yana nan da yawa birjik a ban ƙasa zai iya ma kuma ya je ya samu yarinyar da ya kasance ta fi masa wannan yarinyar dukkan abin da yake so a gurin wannan yarinyar don haka haramun ne mutum ya je ya nemi auren yarinyar da ya kasance ya tabbatar da cewar wannan tana da wanda za ta aura kuma sun an yi magana da iyayenta an yi magana mai kyau an kulla alkawari da yarjejeniya tsakaninsa da wannan yarinyar a gurin aure manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana gaya mana a hadisi cewar me la yakhtubu ahadukum ala khitbati akhi bai halatta ba haramun ne mutum ya je ya nemi aure akan neman auren abokinsa hatta ya turuka alkhatibu qablahu aw ya'dhan lahu yaushe ne zai zama ya halatta mutum ya nemi aure yarinyar da ya kasance tana da wani wanda yake neman ta idan ya kasance shi wannan wanda yake neman auren na farko shi ya masa izini ma'ana wane ina neman wanci ni kuma gaskiya yanayin ko wannan dai sauransu na fahimci cewa ba mu daidaita da yarinyar nan don haka na baka dama ka je ka ci gaba da neman aurenta ko kuma me ya bar auren gabaki daya ba tare da ya masa izini ba suna cikin tafiya suna cikin tafiya wata matsala ta bujuro sawa'un daga gare shi ko daga gare ta ya bar neman auren to a lokacin nan shi wannan na biyun zai iya shiga ya nemi wannan auren amma in ba haka ba matukar ya shaida wa iyayenta ya nemi aurenta a yadda ka'ida ta ce sannan kuma na biyu ya kasance sun samu daidaituwa tsakaninsu an yi alkawarin aure tsakaninsu to haramun ne mutum ya shigo daga baya ya zo ya nemi wannan auren shine malamai suke cewa dalili wannan abun abu ne mai matukar sauki nan da nan zai iya haddasar da gaba da fada da kiyayya a zukatan musulmi kowa ya riga ya san irin yanayin da mutum yake shiga lokacin da yake son yarinya da zarar ka ji cewar ga wani nan ya zo yana neman ta to kai ma kuma za ka ga baki ɗaya lokacin nan ka shiga cikin wani yanayi na rashin jin daɗi ka shiga cikin yanayi na ma'ana ka ji cewar ka tsani wannan mutum ba ka son ganinsa ba ta shiga kiyayya da makamantan irin wannan abubuwa so saboda duk shari'a ta yi kokarin kaucewa dukkan wani abun da zai jawo matsala tsakanin musulmi da musulmi dan uwansa shi sa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya haramta wannan to don haka da wannan ne muka zo bayanin muka cike bayani akan matan da ya kasance sun haramta mutum ya aura akwai wanda ya kasance ga baki sun haramta saboda alaƙa ta jini ko shayarwa ko kuma alaƙa ta kasance ta auratayya kamar sirkai da makamantansu kenan sannan kuma sai matan da suka haramta saboda suna cikin idda ko wani uzuri na harkar ihrami da makamantansu sai kuma mace ta ƙarshe da ya haramta mutum ya aura ita ce macen da ya kasance tana da mijin da za ta nema eh, mijin da za ta aura bai halatta kwata-kwata addinance mutum ya je ya nemi aurenta ba sai ta cika waɗannan shari'a ma'ana ko shi ya bari ko kuma shi wanda yake neman ta yi bayani cewar yawa shi wannan na biyu izini akan cewar ya zo ya nemi aurenta amma an ba haka ba bai halatta ba addinance ka je ka nemi aurenta abu na gaba mai matukar muhimmanci shine menene siffofin miji da ya kamata yarinya ta kula da su lokacin da za a yi aure menene kuma siffofin matar da ya kamata miji ya aura bayanin waɗannan siffofi yanzu su ne za mu shiga kai tsaye abuwa ne masu matukar muhimmanci wanda za ka gani da yawa muna yin wasa da shi gaskiya ba mu cika ganin ba mu cika duba waɗannan siffofi ba yayin da muka tashi za mu nemi aure akwai wasu abubuwa kawai da muke kallo wanda suke kamar kawai decoration ne abubuwa ne na zahiri na mace kawai iya su zamu kalla in sun mana kawai shi kenan haka ita ma mace wani abu za ta gani karshe wani abu za ta dan gani bai kai ya kawo ba a gurin namiji ko a tattare da miji kawai ta je ta shiga neman aurensa a ma'ana ta shiga ta yadda da cewar zai aure ta wanda sai daga baya kuma wasu abubuwa an yi auren kuma abubuwa su zo su ta fitowa wanda karshe zai zo ya sa auren ya ƙi yin daɗi karshe kuma kaga dole a zo a rabu da juna To amma matukar za mu tsaya mu ji tsoron Allah mu yaƙi da zuciyar mu mu nemo waɗannan siffofin to tabbas za ka ga cewar mu mun gina shi ya kasance cike da sa'ada da jin daɗi siffar da miji da mace ya kamata ta kalla tattare da mijin da ya zo nemanta ma'ana wane ne siffar miji na gari miji na gari wanda ya dace ki aura yaya siffofinsa suke na farko lalle ne ki kokari ki ga cewar kin zaɓi mijin da yake mutum ne mai addini mutum mai addini yana da matukar muhimmanci a wannan rayuwar da muke ciki kuma za mu ga Allah ta'ala ya mana nuni zuwa ga wannan abu hadisai na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam sanan burjik akan bayani akan wannan Allah ta'ala yana ga mana wala abdun mu'minun khairun min mushriki walau ajabaku a nan gurin Allah ta'ala yana mana bagani ne a wannan ayar a bayani ne yake akan aure Allah ta'ala sai yake cewa wala abdul mu'min ki auri bawa mumini to ya fi miki alkhairi khairun min mushriki walau ajabaku wannan bawa muminin ya fi miki alkhairi sau dubu ɗari akan ki je ki auri mushriki ko da kuwa wannan mushrikin yana burge ki ko ya burge ki ko ya miki mene duk irin abin da wannan mushrikin ke tattare da shi to bai halatta ki aure shi ba abin da ya kamata shine mai kije ki nemi bawa ko da eh, ki nemi mutum mumini salihi mai addini ko da bawa ne bayan nan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ce mana idza idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju manzo sallallahu yake cewa idan mutum mai addini mai halaye na gari ya zo to ku bashi aure ƙarshen hadisi yake cewa yake cewa illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid in ba ku yi wannan ba gashi ya zo yana da addini yana da halaye na gari yana da mutunci amma kuka hana shi aure to ku sani matukar ya kasance kuna yin haka to zai kasance fitina za ta bayyana fitina za ta dawwama fitina za ta wanzu a ban kasa da kuma banna wadda take banna mai girma wannan idan ka tsaya ka kalli irin rayuwar da muke ciki yanzu ka tsaya ka kalli al'ummar mu za ka gani cewar me mun fada cikin balahara da tashin hankali gidajen aure sun rushe sakamakon rashin wannan sharaɗin mai mutunci mai addini mai halaye nagari ya zo an hana shi aure saboda wasu abubuwa ko ba shi da kuɗi ko ba shi da mota ko makamata irin wannan abubuwa an ɗauki 'yar da mutuncinta da kimarta wata ma za gani da tarbiyyarta mai kyau amma saboda wannan an ɗauke shi an je an ba mutum banza ko fasiki ko makamata irin wannan abubuwa to shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya mana wannan bayani domin me duk mutumin da ya kasance yana da addini ya zo neman aure to ba ko yaushe zai ƙoƙarin ɗora yarinyar nan ne akan bin umarnin Allah wanda shine samu sirri na samun sa'ada duniya da lahira ka bi umarnin Allah duk wani abin da Allah subhanahu ta'ala yake so zai ɗora ta kai. duk abin da Allah subhanahu ta'ala baya so zai hana ta kamar yadda kuma lokacin da ya kasance wannan mijin yana son yarinyar nan to zai rike ta ne kyakkyawar riko zaman lafiya tabbatar da dukkan jin daɗin yarinyar nan da kwanciyar hankalinta da nutsuwarta lokacin kuma da ya kasance mai ba shi da sha'awar zama da ita kowaye da sauransu ba zai mata wulakanci ba zai kiyaye mata mutuncinta zai kiyaye mutuncin iyayenta zai sallame ta sallama wadda take sallama ta addini ta shari'a wadda ta dace ba zai ci mutuncinta ba ba zai wulakanta ta ba don baya santa ba zai dauke ta ba ko wulakanci ko makamantar irin wannan abubuwan la ita ko ita ko iyayenta ko 'ya'yanta zai kiyaye musu zai kiyaye mata wannan mutuncin nata da kimata da karamata amma me duk wanda ya kasance ba shi da addini ba ruwansa da wannan abu. macen ganin ta yake yi kamar baiwa ce zai ringa ganin ta ne kamar siyan ta yi ko makamata irin waɗannan abubuwa to sai ya kasance fitintunu da musibu suna ta faruwa kuma ka zo ka rasa me yake faruwa dalilin wannan abubuwa duk dalilinsa shine tirran gini tirran zane yarka ko yarku ba ku zaɓen mata mijin da ya kamata a ce shi ne mijinta ba an bi soye-soyen rayuka an kauce mai addini an ki a bashi yar eh, mai hali na gari mai mutunci duk an hana su an tafi an ɗauko mutumin banza saboda yana da duniya ko makamantar irin wannan abubuwa an bawa wannan gaskiya ba karamin matsala bane ba ba karamin wannan bane ba da aka kira da muke yi ga iyaye masu albarka shine me ya kamata ku ji tsoron Allah ku nema wa 'ya'yayanku mata mijin da yake mai addini ne mutumin kirki duk wanda ya zo neman yarku to ku yi kokari ku binciki yaya addinin sa yake domin shi wancan addinin ba karamin wani shamaki ne ba ga cin mutuncin yarku zai da nuna mata abin da ya kamata ta yi addinance zai hana ta abubuwan da yake an hana a addinance a yi su wanda kaga za ta samu yardar Allah subhanahu ta'ala kenan duniya da lahira sannan kuma in yana son ta zai tsaya ya rike muku yarku ne da mutunci da kyautatawa ba zai ci mutuncinta ba ba zai ci zarafinta ba da sauransu idan ya kasance yanayi ya zo ya gi cewar yana na ba shi da sha'awar zama da ita to ba zai ci mutuncinta ba ya wulakanta ta ba zai wulakanta ku ba ku karan kanku iyaye zai kokarin me sallama ta ne lami lafiya ba tare da cin mutunci ko wulakanci ba shi sa ɗaya daga cikin salaf alhassan wani ya zo ya same shi cewar akwai mutane da yawa sun zo neman yata wa zan bawa sai alhassan albasar yake cewa ka ba wa mimman yattaqillaha ka ba wanda yake tsoron Allah mai addini kenan yake cewa fa innahu in ahabbaha akramaha domin shi mai addini in ya so yarinyar nan to fa zai girmama ta ne wa in ya ji kuma ya baya da sha'awar zama da ita to lam yadhlimuha ba zai zalunce ta ba in ya so ta girmama ta in ya ji cewar zaman ba ya jin daɗin zaman ko dai wata larura ta zo ta sa dole sai an rabu to ba zai zalunce ta ba to kaga babu abin da ya fi maka wannan ba abin da ya fi maka wannan mutunci da muhimmanci shi sa za ka ga salafus salih suna kula da wannan magabata na kwarai duk inda aka je aka dawo suna kokarin nemo wa yarsu miji na gari yanzu mu dauki sa'id bin al-musayyib ɗaya ne daga cikin manya-manyan tabi'ai na manzan Allah eh, eh, tabi'ai yana da ɗaya yan nan kyakkyawar yarinya ce ga shi ya mata ladabi ga kuma tana da karatu ana nan ana nan walid eh, abdulmalik bin marwan ɗaya ne daga cikin manya-manyan sarakuna na bani umayya sai ji labarin yarinyar nan sai je nemi cewar yana ne sauyi aurawa ya nemo wa ɗansa auranta shine walid ma'ana ya so a aurawa walid ɗansa wannan yarinyar lokacin da aka je a gaya wa sa'id ibn musayyib cewar ga abin da abdulmalik yake bukata na neman auren wannan yarinyar take sai ya ki amsa musu ya ba su wannan auren sai nemo wani ɗalibinsa mai addini wanda ke ce masa kathir ibn abi wada'a ɗalibinsa ne ga tsoron allah ga neman ilimi ga takawa ga halayya ta gari amma mai wannan ɗalibin fa ba shi da komai faƙiri ne sai ɗauko wannan yarinyar da can gata da kyau tana da kyau sosai kyakkyawar yarinya ce yadda ake faɗa ga da ladabi ga halayya ta gari ga kuma karatu ka duba ga waɗannan manya-manyan abubuwa wanda kowanne a cikin san nan za ka iya neman mace saboda su amma ta haɗa wannan abubuwan guda uku sai ya ɗauke ta ya ƙeba waɗancan masarauta duk da mutanen kirki ne su ma ba wai matsala gare su ba da waye da sauransu to amma me yana ganin dai cewar ga wannan ɗalibin ilimi ne shi yana da mutunci yana da addini yana da wannan to zai fi kamar zai fi kiyaye masa yarsa da sauransu akan ya dauke ta ya sata a gidan sarauta sai dauki yaren nan ya aurawa kathir bin abi wada'a bayan an yi auren kuma tun da dama ba shi da kuɗi ya ɗauko kuma eh, dirhami dubu biyar ya bashi ce ga shi nan wannan kuma ka je ka ci gaba da gudanar da lamarin ayyukan gida da sauransu aka zo mata ta tare kashe gari ya zo safiya ta yi ta gaira shi shirya littafai da waye da sauransu ta zo ta same shi mai gida ina zaka je ce ai zai tafi karatu ne ina zaka je ce zai tafi halkar babanta ne ma'ana zai tafi halkar sa'id bin sai neman karatu zai tafi inda ake kamar zaure kenan inda suke karatu sai take gaya masa ce masa ka zauna ijlis ce ka zauna allimuka ilmin sa'id ibn al-musayyib ka zauna zan koya maka ilmin sa ilimin babana ka zauna in dai can zaka tafi to ka zauna in koya maka ya zauna ta koya masa karatu ka duba ka gani irin wannan ka ga me wannan gidan ka san kai karan kanka dole wannan gidan zai kasance ya zama wani irin gida wanda yake cike da sa'ada da nutsuwa da jin daɗi za a haifar da yara ingantattu a wannan gida sakamakon me kaga shi wannan bayan allah ya kalli abin da yarsa take dauke da shi ya gaba wanda ya fi dacewa shi ba mai ya nemo mata mutum mai addini mai tsoron allah kuma wanda ya kasance mai ilimi mai mutunci ba ya nemo ya bashi ya tallafa masa da abin da me zai rike wannan gidan saboda me ya zama kasance yarsa ta samu kwanciyar hankali da nutsuwa na biyun su a gurguje thabit bin ibrahim ɗaya ne daga cikin shi ma magabata na kwarai wata rana a cikin yawo ya zo wucewa ta bakin wata gona sai ya ga tuffa ta faɗo sai ta burge shi sai ɗan ɗauka sai ya gatsa ya fara ci sai ya tuna a ah, wannan fa ba tashi bace ba nan da nan sai ya ce to yana gudun fa kar ya je ya ci abin da bai halatta ba ka duba ka gani tsantseni da tsoron Allah sai ya rike ta sai ya ce to bara ya shiga gonan nan ya je nemi mai wannan gonar ya je na ta neman mai gona can sai ga wani dattijo a cikin gona ya ce masa da Allah ji ka ji matsala ta naga wucewa ne naga abada ta ban sha'awa ta fado ta ban sha'awa na dauka na dan gatsa ina cikin ci sai na fahimci cewar kuma bai halatta garin ba da ba ba ta bace kuma ba a bani izini ba haka shine nazo in nemi yafiya ko kuma izinin cewar wannan sai ce ni ba ni ne mai gona ba mai gonan nan yana can wata uwa duniya ba za ka same shi ba sai kai tafiyar rana da yini ya ce to ya ce to zani domin me wannan wahala da zan sha ta in kwana in yi ina tafiya ya fi min sauki akan banda in kauce wa hadisin manzo sallam da ke faɗa cewa duk naman da ya tsuru akan haramun to babu abin da ya fi cancanta da shi in ba wuta ba kullu lahmin nabata min sautin fannaru aula lahu duk naman da ya kasance ya tsiri a jikin mutum sakamakon kuɗin haram ko sakamakon abin da aka ci na haram to babu abin da ya fi dacewa da shi in ba mai ba wuta ya ce to domin in kauce wannan abun zan iya tafiya ko mun wahala da zan sha ko kwana nawa ne in je in nemi wannan bawan Allah lokacin da ya je aka gaya masa ga inda yake ga garin da yake gashi gashi da sauransu ya tafi ya je ya same shi yana samun wannan mutumin ya gaya masa cewar ga yanayin da ake ciki ga dalilin zuwa na gashi gashi gashi sai ce to kenan na yadda amma wallahi ba zan yafe maka ba sai da wani sharadi sai ce to na yadda kowane sharadi ne ka gaya mu ni dai in dai zan kasance na kubuta daga wannan abin da na jefa kai na ciki ka gaya mun kowane shari'i ne zan yi sai ce zan aura maka yarinya amma me yarinya nan kurma ce kuma makauniya ce bebiya ce ƙari kuma a kari ba ta tafiya ka duba ka ji abubuwa guda hudu ga ta kurma ga ta makauniya ga ta ba ta ji bebiya ce ga ta kuma ba ta tafiya sai ce ba matsala na yadda in dai wannan sharaɗin shi zai sa in kauce wa fushin ubangiji in kauce wannan kuskuren da na fada cikinsa ya kasance na fita daga cikinsa zan aura a haka sai ba shi yarinyar lokacin da yarinyar nan ta tare suka shiga sai ke cewa da ya zo shiga ɗakinta sai ya ringa ma tunani to shin wannan yarinyar tun da zai bata ma ji ne mata sallama ma me fa'idar in sallama sai ce amma bare bara in sallaman nan ko ba ta amsa mun ba mala'iku za su amsa shikenan sai ya sallama yana sallama sai ji yarinya ta amsa masa a'a abun mamaki can an ce masa ba ta ji ya ji kuma ta amsa sai ta miƙe an ce ba ta wannan gurguwa ce a zaune take muƙada ce kwata-kwata ba ta wannan ba ta tafiya sai ga mace ta miƙe ta tare shi ta yi masa sallama da sauransu gashi ya ganta lafiya kalau idanta ya ji kuma ya mata magana tana amsawa shi ne sai take gaya mata cewa babana ya gaya maka cewar ni gurguwa ce makauniya kurma kuma mai wannan bana ji ya ce to haka lamarin yake amma me ba a yadda kai kake tsammani ba take cewa ni dinnan makauniya ce dukkan wani abin da Allah ya haramta bana kallansa na biyu dukkan wani abin da ya kasance baya ma'ana ba allah ne ya umarni a yi shi ba ko maza sallam to bana jinsa duk wani abin da ya saba wa waɗannan abubuwan bana dai jin wani abin da ya kasance haramun ne sannan magana bana magana in dai ya kasance magana nan ba magana ce da za ta yarda da allah wata ta'ala ko manzansa ba kamar yadda kuma me kafata bana zuwa in taka ta dukkan wani guri da na san cewar Allah subhanahu ta'ala yana fushi da wannan abun to don haka wannan shine cikakken bayanin da baba da baba na yi maka ashe mace ce bayan wannan kuma yake cewa mace ce mai dan karan kyau fuskar ta yake cewa yadda ka san wata ne daren goma sha hudu saboda haske to kaga mahaifin wannan yarinyar dama kamar ya ajiye ta ne yana ta tunanin wa zai ɗauka ya ba wannan yarinyar sai ya ga wani bawan allah ya to daga wata uwa duniya tafiyar kwana ɗaya da yini saboda kawai ya zo ya nemi afuwarsa akan gatsa wata tufa da ya akan a gonarsa to ka san ko ba wanda zai maka wannan abin ba mai addini ba da haka shi sa ya ga to abin da ya fi kamata shine mai ya aurawa wannan ya ba wa wannan bawan Allah wannan yar tunda yar da ta haɗa nan ga kyau da take da shi ga waɗannan abubuwa da take da su na tarbiyya na addini na mutunci da sauransu da bai kamata ya ba kowa ba sai mai addini dan uwanta da haka ya je ya bayar wasu malamai suna cewa wannan ita ce babar abu hanifa ɗaya daga cikin a'imma na fiƙihu wanda suke mashahuran mutane a addinin musulunci na aka yi magana cewar foka ha'u wanda suna da mazhaba da ake bi to ɗaya daga cikin shine wani suna cewa wannan baiwar Allah ita ce babar Abu Hanifa to ka duba ka gani uban ga yanayinsa uwar ga yanayinta sai suka haifar da ɗa wanda yake gashin har duniya ta tashi sunan Abu Hanifa yana nan ya wanzu a ban ƙasa sakamakon me nemo mata uba nemo ma'ana sakamakon nemo mata miji na gari da mahaifinta ko kuma in ce sakamakon tsaunawa sai da ya tabbatar da ga mijin mai addini ne mai mutunci ne sannan ya ba shi aura to don haka yana ɗaya daga cikin abubuwa da yake gaskiya masu matukar muhimmanci iyaye su ji tsoron Allah kar su ɗauki yarsa su je su ba mutumin da ya kasance ba shi da addini domin in rashin addini nan ba karamar illa bace ba yana ɗaya daga cikin dalilan da yasa ga gidaje suke rushewa siffa ta biyu da ake so mutum eh, ma'ana ka kula da su lokacin da aka zo neman auren yakka ya kasance bayan addinin nan ya kasance kuma mutumin nan yana da dan wani yanki in so samu ne ya kasance yana da alkur'ani idan ya kasance ba shi da alkur'anin nan cikakke to ya kasance ko da wani yanki ne daga cikin alkur'anin nan ya kasance yana da shi domin shi karan kansa ba karaman miza bace ba baiwa ce mai matukar yawa kuma mai matukar muhimmanci a rayuwa ya kasance mijin yarka yana da dauke da wani yanki ko kuma alkur'anin nan gaba ke ɗayansa za mu ga haka baiwar allah da ta zo ta ba da kanta ga manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta neman sallam ya aure ta lokacin da sallam ya kalle ta ya ga bashi da bukatar ya aure ta ana nan take wani cikin sahabbai ya ga ta yi masa ya ce ya manzon Allah idan ba ka da bukata ga auren wannan baiwar Allah ni ina so aura mini ya ce ni a aura mini ina so ya ce me kake da shi ya ce bani da wani abu sai gwadan nan da ka gani gwadan nan da ke jikina shi kaɗai nake da shi sai ce to shi kenan ka je ka bincika dai idan ka samu wani abu a gida ko a makamantar irin ka je ka kawo ya kasance shi ne sadakinta ya je je duba ya duba ya je duba ga baki ɗaya da ya dawo babu komai ya zo ya ce wa ya manzo Allah ban da wani abu sai wannan gwada ya ce to shi kenan ya zauna cikin sabai aka ci gaba da wannan kamar ya mata da magana can sai ya tashi maza salam sai ya gan shi shi ne ke ce masa ba ka da wani abu har yanzu ba ka samu da wani abu ya ce babu abin da na samu ke to shi kenan ka je mun aura maka ita ya ce cewa kana da ka haddace wasu abubuwa na sura a cikin alkur'ani ya ce masa eh ya gaya masa na haddace sura kaza da kaza sai ce to shi kenan ka je mun aura maka ita da abin da kake dauke da shi na alkur'ani saboda me duk mutumin da ya kasance yana da wannan yana da wasu surori na alkur'ani da waya da sauransu to ana masa kyakkyawan zato mutumin kirki ne har ya samu lokacin da ya zauna ya haddace wasu surori ko haddace qur'anin baki ɗayansa ko wani yanki mai yawa a cikinsa to ana masa kyakkyawan zato bi iznillahi wannan alqur'anin zai kokarin ɗabbaka ko kuma zai kokarin aikata abin da ya haddace a cikinsa don haka ana masa kyakkyawan zato cewa wannan mutumin kirki ne to don haka ya kamata iyaye ku lura da wannan lokacin da ya kasance an zo neman yarku ba wai kawai ku ringa tunanin cewar ku rabu da yarinyar nan ba kawai ku ba da aurenta gama kowane ne a'a ya kamata ku lura cewar yarku ta je ta zauna cikin mutunci ta zauna cikin zaman lafiya ta zauna cikin ingantacciyar rayuwa shine babban abin da ake bukata a rayuwar aure ta samu wannan nutsuwar to kuma babu yadda za a yi a samar da wannan rayuwar auren a samar da nutsuwa a cikinta a samar da jin daɗi in ya kasance an ɗauke kai akan wannan abubuwa duk lokacin da ya kasance manufarka kai uba ko manufarki ke uwar ya kawai shine ku rabu da yarinyar nan ko ma waye zo ku bata ko kuma wanda zai zo din ga mutunci ga alkur'anin amma ya kasance ba shi da kuɗi ya kasance an hana shi auren to gaskiya ya kasance ku tabbatar da cewar yarku ba kuma ta gata ba ku tabbatar da cewar yarku kun jefa ta cikin wani yanayi da cewar za ta iya zuwa ta zo ta samu kanta a halin takura da zama mara daɗi sakamakon wannan abin da kuka yi mata wanda kuma yana ɗaya daga cikin haƙƙin iyaye akan yarsu shine su nemo mata gida da za ta samu sa'ada ta samu kwanciyar hankali ya kasance ta samu ingantaccen rayuwa tsakaninta da mijin da za ta aura ci ga insha Allahu fitowa ta gaba za mu ci gaba da bayani akan siffar mijin da ya kamata a ce mace ta aura Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kusan ginshiƙi na samun